Ladies and gentlemen, you won't even believe who just came in now. I have with me Marian Booth, very, very popular Kannywood and Nollywood actress, popularly known as Jangala, or some people like to call her Kulu. Kulu, how are you? I'm good. It's nice to have you. It's... The stage is all yours. Thank you. Go do your thing. Hello everyone, my name is Mariam Boots, popularly known as the Jangala Okulukalamu. Mm, I would like to say a little, or let me say, just to rush things up, and I would like to introduce myself and uh, Atiku Care Foundation a little bit and uh, my part during the whole campaign. Atiku Care Foundation is a humanitarian work uh, sponsored mostly by Atiku Halfley, and I am the National Vice Chairman of Atiku Care Foundation, North Ariwa. <laughs> and let me switch a little bit Hausa and add it up together. Um, wannan bawan Allah da gani Atiku, Atiku mutum ne na wanda kowa ya riga ya san shi. and da ni da magoya bayana da masoyana na duniya baki daya 'yan Najeriya za mu so kowa ya goya mana baya gurin zaben Atiku saboda muna ganin Atiku shine wanda ya cancanta da ya zama shugaban kasa Atiku mutum ne na gari kuma uba ne ga kowa wanda baya nuna bambanci ko kaɗan yare addini ko al'ada idan kun lura kun gani a tiku yawancin abubuwan da yake yi yana yin shi ne da kudinsa ba da kudin gwamnati ba babu wani shugaba wanda ya zo ya sauka kuma yake tunawa da al'ummarsa in ba a tiku ba a tiku yana yawan jin tausayin mutane kuma yana jin kan mutane ni idan har za ku butatawa zan ce muku a tiku shine wanda ya cancanta da masoya gabaki daya duk wanda yake da kishin Najeriya kuma yake son Najeriya tiku yana na ɗaya daga cikin wanda ya cancanta ya jagorance mu idan za ku tsaya ku duba ku gani a duk wa'anda za su fito neman takara gabaki daya babu wanda zai iya hada kai da a Atiku ta wani bangare shine wazirin Adamawa na farko bafulatani ne kuma bahaushe ne shi kuma ta kowane bangare idan ka taba ka gani he's involved in everywhere atiku mutum ne wanda yake son matasa ko a maganar wannan um, zaben nashi 40% of his appointment is going directly to the youth. Matasa. Ya kamata a ce mu ba shi wannan damar domin mu gani. Ba za ka ta an ce ba za ka taba sani ba za ka taba sani ba sai ka gwada. Kuma sai an gwada akan sannan kwarai. Matasa mun jima ana taushe mu ana danne mana haƙƙinmu. Ba a ba mu daman da za mu fito mu nuna iyawarmu ba a ba mu daman da za mu fito mu nuna ma mutane kan cewa mu ma fa za mu iya amma sai a ciku ya zo ya ce to ina matasa ku zo kowa na wani ku zo a dama tare da ku saboda yawanci abubuwan da suke faruwa gabaki ɗaya duniya ta canza komai yana tafiya ne da technology da kuma enhancement komai da kake ganin shi ya zamto kan cewa ilimi ake amfani da shi da yarinta komai ƙara upgrading ake yawancin ƙasashe sun bar mu a baya najeriya za ka ga yau mu ne cikin poverty yau mu ne cikin yunwa yau mu ne cikin kashe-kashe yau mu ne cikin abubuwa da dama Atiku ya taɓa yin mulki ya taɓa rike Najeriya kuma ya san ciwon Najeriya kuma ya san yadda zai yi ya tackling issue ba tare da an je ko ina ba idan kun duba ko a zamaninsa ba a sami irin wa'annan matsalolin da aka samu ba to me zai hana mu bashi wannan chance da zai zamto kan cewa ya fito ya nuna mana ya gwada mana abin da zai iya yi da ni da masoyana baki daya a ciku za mu zaɓa 2019 sha Allah ya kamata kowa da kowa ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu fito mu zaba a ciku Atiku yana son ku, a Atiku yana taimakon talakawa kuma yana jin kan talakawa. Kuma a Atiku mutum ne nagari wanda kowa da kowa ya riga ya sani kowa nashi ne. da bambanci da bambance-bambancen al'ada dear delegates i plead with you and i beg you to vote for atiku atiku is a father to all atiku has no barriers atiku has no issues with anyone atiku loves all he loves everybody so i plead with you to vote for atiku yeah, and delegates. ina roƙonku da ku zaɓi atiku saboda atiku uba ne ga kowa atiku zai sa najeriya ta yi aiki sannan kuma atiku mai taimakon najeriya ne na gode